Ezekiyel Sura ashirin da uku ’Yan mata biyu mazinata Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, an yi mata biyu, ’yan matan mahaifiya guda, suka zama karuwai a Masar, suka yi karuwanci tun daga ƙuruciyarsu, a wancan ƙasar an rungumi mamarsu da ƙirjinsu na budurci, sunan babbar Ohola, ƙanuwarta kuwa Oholiba. sun zama nawa suka kuma haifi ’ya'ya maza da mata, Ohola ita ce Samariya, Oholiba kuwa ita ce Urushalima. Ohola ta shiga karuwanci yayinda take zamana, ta kuwa yi ta kai da kawowa da kwartayenta, Assuriyawa, mayaƙa, waɗanda suke saye da shunayya, gwamnoni da manyan sojoji, dukansu samari ne masu ban sha'awa, suna bisa kan dawakai. ta ba da kanta ga duk waɗanda suke masu ilimin Assuriya ta kuma ƙazantar da kanta da dukan gumaka na kowa da take kai da kawowa a cikinsu, ba ta bar karuwancin da ta fara a Masar ba sa'ad da take budurwa, maza sun kwana da ita suka rungumi ƙirjinta suka kuma biya kwaɗayinsu a kanta, saboda haka na ba shi ta ga kwartayenta Assuriyawa waɗanda ta yi ta kai da kawowa a cikinsu. suka tuɓe ta tsirara, suka kwashe ’ya'yanta maza da mata, suka kuma kashe ta da takobi, ta kuwa zama abin karin magana a cikin mata, aka kuma yi mata hukunci. Ƙanuwarta Oholiba kuwa ta ga wannan, duk da haka cikin kai da kawowarta da karuwancinta ta fi ’yar'uwar lalacewa, ita ma ta yi ta kai da kawowa cikin Assuriyawa, gwamnoni da manyan sojoji, mayaƙa masu sanye da kayan yaƙi, suna bisa dawakai dukansu samari ne masu sha'awa. na ga cewa ita ma ta ƙazantar da kanta, dukansu biyu sun bi hanya guda, amma karuwancinta ya zarce, ta ga an zana mutane a kan bango, siffofin sojojin Kaldiyawa suna cikin jajayen riguna, da ɗamara a gindinsu, da rawuna a kansu, suna kaɗawa falfal, dukansu sun yi kamar jarumawan kekunan yaƙin Babiloniyawa ’yan Kaldiya. nan da nan da ta gan su sai ta yi sha'awarsu ta aika da ’yan aika zuwa wurinsu a Kaldiya, sai Babiloniyawan suka zo wurinta zuwa gadon soyayya cikin kai da kawowarsu suka ƙazantar da ita, bayan sun ƙazantar da ita sai ta ji ƙyamarsu ta rabu da su, sa'ad ta ci gaba da yin karuwancinta a fili ta kuma nuna tsiraicinta, sai na ji ƙyamarta na rabu da ita kamar dai yadda na rabu da ’yar'uwarta. Duk da haka sai ta yi ta ƙara fasikanci, tana tuna da kwanakin budurcinta sa'ad da take karuwa a Masar, a can ta yi ta kai ta kawowa da kwartayenta waɗanda al'auransu kamar na jakuna ne, waɗanda maniyyinsu kuwa kamar na dawakai ne, haka kika ta yi lalacin a budurcinki, sa'ad da a Masar aka rungumi ƙirjinta, aka tattaɓa nonanta, saboda haka, Oholiba ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. Zan zuga kwartayenki su yi gāba da ke, su waɗanda kika ji ƙyamarsu, zan kuma kawo su su yi gāba da ke daga kowane gefe, Babiloniyawa da dukan Kaldiyawa, mutanen Fekod da Showa da Kowa da dukan Asuriyawa, samari masu ban sha'awa, dukan gwamnoni da manyan sojoji, hafsoshin keken yaƙin da mutane masu manyan matsayi, dukansu a bisa dawakai. za su yi gāba da ke da kayan yaƙi, kekunan yaƙi da kekunan doki da mutane masu yawa, za su ja daga a kanki a kowane gefe da garkuwoyi manya da ƙanana da kuma hulunan kwano, zan miƙa ke gare su don hukunci, za su kuma hukunta ki bisa ga shari'arsu, zan nuna fushin kishina a kanki, za su kuwa wulaƙanta ki da fushi, za su yanke hancinki da kunnuwanki, waɗanda suka rage miki kuma za a kashe su da takobi; za su kama ’ya'yanki maza da mata, waɗanda suka rage miki kuwa za su ƙone su da wuta; za su tuɓe tufafinki su kuma kwashe kayan adonki masu kyau, ta haka zan tsai da marmari da kuma karuwancin da kika fara a Masar; ba za ki dubi waɗannan abubuwa da marmari ko ki ƙara tuna da Masar ba, gama ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. Ina shirin miƙa ki ga waɗanda suke ƙinki, ga waɗanda kika ji ƙyamarsu kika rabu da su; za su hukunta ki da ƙiyayya su kuma kwashe kome da kika yi wahalarsa, za su bar ki tsirara tik, kunyan karuwancinki kuma zai tonu, marmarinki da fasikancinki sun jawo miki wannan, domin ki yi ta kai da kawowa cikin ƙasashe kina ƙazantar da kanki da gumakansu, kin bi hanyar ’yar'uwarki, saboda haka zan sa kwaf nata a hannunki, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Za ki sha kwaf na ’yar'uwarki, kwaf wanda yake da girma da kuma zurfi, zai jawo dariya da kuma reni, gama yana ɗauke da abubuwa da yawa, za ki cika da buguwa da baƙin ciki, kwaf lalaci da kaɗaici, kwaf na ’yar'uwarki Samariya, za ki sha shi ki kuma lashe shi kaf, za ki buga shi da ƙasa ki yi rugu ki tsattsage nononki, Ni Ubangiji Mai Iko Duka na faɗa, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Da yake kin manta da ni kika tura ni bayanki, dole ki sha sakamakon marmarinki da karuwancinki. Ubangiji ya ce mini, Ɗan mutum, za ka shara'anta Ohola da Oholiba? To, sai ka ƙalubalance su da ayyukansu masu banƙyama, gama sun yi zina kuma jinin yana a hannuwansu; sun yi zina da gumakansu har suka miƙa ’ya'yansu da suka haifa mini su zama musu abinci; sun yi mini wannan a lokaci guda sun ƙazantar da wuri mai tsarkina suka ɓata Asabbataina a ranar da suka miƙa ’ya'yansu ga gumakansu, sai suka shiga wuri mai tsarkina suka kuma ƙazantar da shi, abin da suka yi a gidana ke nan, sun ma aiki manzanni wa mutanen da suka zo daga nesa. kuma da suka iso kun yi wanka dominsu, kuka yi shafe shafen idanunku, kuka kuma sa kayan adonku, kuka zauna a gado mai daraja da tebur a shirye a gabanku, wanda kun ajiye turare da maina, surutun taron mutane marasa kula suna kewaye da ita, aka kawo Sabenawa daga hamada tare da mutane daga mashaya, suka sa mundaye a hannuwan macen da da kuma ’yar'uwarta suka kuma sa rawani masu kyau a kawunansu, sai na yi magana a kan wanda ta kare ƙarfi ta wurin karuwanci na ce, Yanzu bari su yi amfani da ita kamar karuwa, gama abin da take kenan. suka kuwa kwana da ita kamar yadda maza suke kwana da karuwa, haka suka kwana da waɗannan lalatattun mata, Ohola da Oholiba, amma masu adalci za su hukunta su irin da akan yi wa matan da suka yi zina suka kuma yi kisa, domin su mazinata ne kuma jini yana a hannuwansu. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Kawo taron mutane a kansu, a kuma miƙa su don a firgitar da su, a kuma washe su, taron mutane za su jajjefe su, su kuma sassare su da takuba, za su kashe ’ya'yansu maza da mata, su kuma ƙone gidajensu, ta haka zan kawo ƙarshe ga lalaci a ƙasar, don dukan mata su ji gargaɗi, kada kuma su kwaikwaye ku, za ku sha hukuncin lalacinku, ku kuma ɗauki hakkin zunuban bautar gumaka, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji Mai Iko Duka.